wani ya taba tambaya ta irin wannan a cikin eh, hannu da yawa na hmm, kaduna a ce haka ramaka allahu waɗansu mutane in wani abu ya same su ko faɗuwa ko suka ji sun ce shehu tijani fi da abdul qadir shehu da bello ga allah za su kama sunan allah sai su kama waɗansu sunan waɗansu matattu haka sai da ji a'a ai ba matattu ba ko suna dare ai ba za su amfana musu da komi ba haka amma gaya maka wato nadi ko sarkin wanzamai ko sarkin tasha ko sarkin wata ƙungiya sai Allah ya naɗa mutum wannan sarautar kamu ya zo duniya Allah ya naɗa shi in lokacin ya sai a tabbatar masa kowace sarauta komai kankanta ta kuma komai gimanta Allah ya riga ya naɗa mutum in lokacin ya sai mutane su bayyana keki makers ko ministoci ko shugaban kasa ko gwamna a bayyana amma Allah ya riga ya bayar to saboda haka misalin abu kamar tunda Allah yake naɗa waliyai kamar yadda yake naɗa sarauta kowace shi yake naɗa waliyai a ɓoye ba sai ya shawara da mutum ba mm-hmm. ba sai mutane sun yadda kamar sarauta to yace yanzu mutum ne da gidansa mai dukiya sai a a lantarki sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa mm-hmm. sun kama yaransa masu gadi suna neman su daure maza sai ya fidda salula sai ya buga wajen dpo mm-hmm. maza maza gudunmawa a kawo mini polis ga gidan lamba kaza layi kaza ga barayi lamba kaza a taimake ni a taimake ni a kawo gudunmawa sai ya sa a kuma zama sai dp ya zuba masa yan sanda a cikin Land Rover ta bindigogin su mm. sai suka zo wuri suka tawo waɗannan sun sun operation za su karya gida sai suka sa harbi sama sama sai barayin nan suka gudu wai Allah ne ya kori barayin ko yan sanda a muminanci a musulunce a musulunce Allah ne Allah ne mm. shi ko aka kira ba aka kira an kira yan sanda ka wai na da yan sanda wannan aikin Allah ne ya kira sarki a lokacin ya kira gwamna ya kira alkali ya kira liman don Allah ya san Allah bai nada su wannan harkar ba to Allah ya nada mutum sannan a zo a nemi mutum ya aikin da Allah ya kai Allah ba zai kawo gudunmawa ba to Allah an kira polis Allah ya kawo taimako a kira shehu tijjani Allah ba zai kawo taimako ba waliyin nasa ai ba su suke yi ba Allah ne yake yi amma kuma Allah shi naɗa waɗannan ɗin ba su suke yi ba Allah ne yake aikin su wallahu kuma mata malu duk abin da Allah ne yake yi amma zai samu hijabi a kare mutum a jiki